kuma abin da muke faɗa kamar yadda muka ambata cewa yan bandis abin da ya samar da su su ne ƴan sa kai wanda bai gaya ma hakan ba to ba shakka bai san abin da ke faruwa a arewacin Najeriya ba yan bandis suka wato yan sa kai nan da aka ƙirƙiro kawai domin a yaƙi kabila to wannan sa kan su ne ba shakka suka haddasa wannan ta'addanci su suka haddasa wannan bandis su suka kai ga samar da bandit sannan kuma ba su kariri ba a akwai wasu waye ne suka taimaka a wajen samar da bandit akwai wani babban dokta a jami'ar usman dan fode wanda ya laccoci wato dokta murtala Allah saka mai da alkhairi ya yi bincike na kokon game da abin da ya shafi bandis kuma cikin bincikensa ya gano ababen da suka samar da bandis da yawa wanda kuma wannan lakta yana da kyau kowa ya same ta ya yi ta turanci ya yi ta hausa kuma ya je a kafafen yada labarai na jihar Sokoto an yi hira da shi kuma mutane sun saurare shi wannan lecture tana da kyau ta Dr. Murtala Allah saka mai da alkhairi yayi iya abun da yake domin ya faɗi dalilan da suka sa wannan bandi suka samu aka samar da bandis digangan ne aka samar da su sannan kuma miyagun ayyuka na wasu mutane kamar ƴan sa kai su suka samar da su bayan su akwai miyagun sarakunan gargajiya miyagun sarakunan gargajiya sun ba da contribution kwarai da gaske a wajen samar da bandit a arewacin Najeriya. Miyagun jami'an tsaro ƴan sanda da dama sun ba da contribution a wajen samar da bandit a arewacin Najeriya. Miyagun alƙalai sun samar da wato sun ba da contribution a wajen samar da ƴan bandit a arewacin Najeriya. Haka miyagun sarakunan Fulani a ce sarkin fulani a ce arɗo a ce wani ciyaman a ce wani dikko mafi yawan su ma kansu sun ba da contribution a wajen samar da waton yan ta'adda samar da bandits a arewacin Najeriya wanda wa'annan ababen da kuka ji na lissafa muku daga sarakuna zuwa nan to ya ba shakka wanda bai gaya masu ne suka bai da contribution a wajen samar da wani yan ta'addan ba lalle bai sa abin da ke faruwa a arewacin Najeriya ba je tun daga sarakunan gargajiya ba sarakin gargajiya ake hadawa da shi ya je ya kama cin kuɗin bafulate ne ya kama yaudararsa ya kama cin amanarsa ya hada da yan sanda da jami'an tsaro su rinka cin bafulate ne kuɗi yana sai da dabbobi na kawo mai yana cin har sai sun kare mai dabbobin shi ko daga nan karshe ya ga ba abin da ya kamata ya illa shi ma kawai ya ɗauki bindiga domin ya je yi ta'addanci wanda wannan an yi shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba mun yi wannan kes da sarakunan gargajiya tun daga jihar Sokoto jihar Zamfara jihar Kebbi ba inda ba a samu irin wannan kes ba kuma aka yi wannan kes kuma aka gani inda sarake yake cin amanar ba bafulatinin daji ya sa ya rinka sai da dabbobinsa ya kawo masa ya ci amanarsa ya zalunce shi wanda kuma wannan zai sa shi bafulati ne hazuciyarsa ta bushe haka abin da ya shafi jami'an tsaro su ma kansu ƴan sanda suna da wannan akwai ɗan sanda da haihuwa ne ake masa kawai sai ka ji yana ba ɗan uwansa shawara ni fa a min bana da ragoyin suna bana da kaza sai ka ji kawai ɗan uwansa ya ce mai ka je ka samu ne bufulati ni mana ka kamo saboda su fulani saboda arzikin da a gare su dukiyar da a gare su kuma da fulakun da a gare su da kunyar da ke gare su suna jin kunya a ji an ce an kama shi an je an tsare shi su ko jami'an tsaron sun gane hakan saboda ka ko mutum bai da layi ta suke tsare shi za su yi don mi wai ya ba su kuɗi saboda ka an ce za a tsare shi sai ce to nawa sai sai nemi a bada beli na za a ba da beli sai a a a ba masa kuɗaɗe sai ya ɗauko ya ba su a domin kadda a tsare shi to haka ɗan sanda suke wa fulani ɗaya bayan ɗaya akwai kisa-kisai da yawa ba mu da lokacin da za mu kawo muku wa'annan misalai da yawa amma zan kawo muku misalin ko da guda biyu ne akwai wani bafulata a yankin bena wanda wani abu ne ya hada shi tsakaninsa da dan uwansa shakikinsa ba wani abu ne mai abin kawai rigima ce ta cikin gida amma sai gashi ta kai su ga alkali ko kuma ta kai su ga ƴan sanda su ko yan sanda suka haɗa da alkali aka je har ga waje alkali tsakanin ƴan sandan da alkalin suka kama cin dama da suka fahimci hillanin ga wanda ke da arziki ga wanda shi kuma arzikinsa baya da yawa sai suka mai da hankali ga shi mai arzikin suka kama cinsa ya kama sai da dabbobinsa sai da ya sai da dabbobinsa ranar da saura ɗaya ita kare da saura ya zo ya iske mahaifiyarsa ya ce to mutane na sun kai ni ƙarshe sun sai sun sa na sai da dabbobi na duka na sai she su kuma gashi yanzu guda ce da saura kuma dole yanzu kuma kaji abin da suka azo mini saura ka zan sai sheta in ni sai sheta ni kai musu wallahi bindiga zan dauka in shiga daji ni ma haka ko ta faru yaje ya sai da wannan shanuwar yaje kai ma yan sandan ya kai ma wa'annan alƙalan suka canye ta shi ku ya ɗau bindiga ya tafi wallahu ta'ala lamu ba sani ba yanzu yana da rayuwa ko bai da rayuwa wanda shi na san shi tun kurciya dan na san shi wannan misali na ɗaya ne misali na biyu akwai wani da aka koro daga nan zamfara wanda ana ce masa Abdullahi kuma ƴan banda suka koro shi sun kashe mai ɗan uwa sun sace mai dabbobi gaba ɗaya yanzu dabbobin da ya dogara da su baya da ko guda a hannunsa sai rasa inda zai sa kai ne sai ke bari ya je yankin riba domin ya yi kiyo yankin bena ma sai je yankin bena sai eh, domin ya yi eh, noma sai ya samu wuri ya kama noma a wannan shekara Allah ya taimake shi ya noma buhu sittin wannan buhu sittin da ya noma sai ya ce bari ya zo cikin gari riba ya samu wasu fulani ya samu hulɗa da su a nan cikin riba wanda ke yan kasuwa ne sai ce to zai zo ya yi kasuwanci ya fara kasuwanci tuna yanzu babu shanu zai dawo cikin riba ya kama kasuwanci sai ya zo ya kama shago a nan cikin riba yana kama shago sai kuma akwai wani wato wata kabila ba mu sani ba ko ba dakare ne ko ba haushe ne ko ba wane ne dai ne wata dai kabila ba fulani ne ba sai ya za sai ya ɗauko hasada ya aza tsakanin sa da shi ya ga wannan ba ne ya kama shago kuma yanzu zai je ya sai da dawarsa ya zo ya sa kaya a cikin shi ko bai da jarin nan domin buhu sittin ne yayi zai sai da buhu talatin ya zo ya sa cikin shagon nan nashi yanzu jarin buhu talatin shi wannan ah, bahaushen ko wannan badakarin ko wannan kabila dai ko wane ne bai da wannan jari wannan tassa kawai sai ya yi kokarin sai ya hada da ƴan sanda ya ce a zo da Allah ga wannan bafulatini ya sai da abin gansa dawarsa yana da kuɗi masu yawa a kama shi duk abin da suka samu a zo a raba kuma ya shirya da ƴan sanda saboda dama abokin su ne suka zo kuma suka kama shi kamin su kama shi kane ne suka fara kamawa karshe kuma sai ya zo shi kuma ya sai da dawar ko kasuwar ma bai shiga ba da kuɗin nan sai suka kama shi suka kai cikin daji suka gwada masa waki suka ce fulani ne wayanda suka kashe saboda shi ma kashe shi za su yi babulatanin su ya tsorata hankalin sa ya tashi suka ce lalle kashe ka za mu yi ya firgita sai suka ce amma abu ɗaya ne in kana iyawa za ka ba mu dubu ɗari biyu da goma wa dubu ɗari biyu da ishirin in ka bamu dubu ɗari biyu da ishirin to wannan za mu saki ka ya ce wallahi baya da su suka ce to ƙarshe abin da za mu yi maka dubu ɗari biyu ne ya ce to dubu ɗari biyu ai bai da su yanzu nan da aka hannunsa su ko da ke ga hannunsa yanzu dubu ɗari dubu tisa'in ne suka ce su ce ai nan su riga sun zama namu ya ce to don Allah wallahi bai da wasu in ba su ba sai kuma sauran dawa ta da ya bari buhu talatin tuna tina ya sai da talatin sai suka ce to ka je ka sai da wannan ka zo ka hada da wayan da muka amshi gare a ka yanzu mun yadda yanzu sai ka kawo mana kenan dubu ɗari da goma in kai eh, wannan si ɗai zai sa eh, mu sake ka yace to yanzu a ba a sake shi ya je ya sai suwa ya kawo musu sai suka ce ina cikin daji fa yace suka ce ba mu sakin ka sai dai ka kira wani can ya je ya sai da dawar in ya sai suwa sai mu faɗa mai inda zai kawo mana kuɗin sannan ka abun ga sannan mu mu sake ka ce to wallahi bai da aka buga aka buga ya ce bai da suka ce to yanzu zamu je da kai zuru zamu sake ka amma kaka wadi cewa kama ka muka yi kaka wada ma ugan mu kaka wada ma babban mu kawai dai ka zo kawai zamu sake ka ka je ka sai suwa ranar kasuwar baran monday sai ka kawo muna wayannan kudin ce to ya da aka yi haka da shi aka shirya da shi aka zo aka sake shi ya je zai sai da wannan dawar sai wasu daga cikin fulanin da ke nan wannan gurin suka ji abin da ke gudana sai suka kira ni suka gaya mini ga abin da ke faruwa sai nike to yaushe za su zo su karbi wannan kuɗin eh, dubu ɗari da goma sai suka ce ranar kasuwar riba aka aje da shi sai nike to ku ɗan jira ni ni kira AIG na wannan lokacin zone 10 tambar yabo wanda shine AIG a wannan lokacin dan yabo na shine AIG na ƴan sanda a wannan lokacin ni kira shi tambar yabo ni gaya masa abin da ke faruwa yace mini ina ina ce ina masallacin juma'a yi kokarin kuma yaje ya same ni a wannan gurin muka zauna ni karanta masa abin da ke faruwa yake mu rubuta petition cewa ga ƙyan sanda sai kidnapping dan uwan mu muka ko muka sa aka rubuta petition aka kai masa ya bada ƙyan sanda a wannan ranar da aka ce za su bada za a bada kudin aka je aka kamo wayannan ƙyan sandar aka kai aka kai su a birnin Sokoto a AIG office aka je aka tsare su a wannan gurin aka bayan sun karbi kuɗin fa da kuɗi a hannu har da aka kamo su da wa'annan kuɗin da dubu ɗari da goma suka zo da su ƴan uwansu suka biyo kuma suna buƙatar a bayar da su beli suka same ni suka samu duk wani wanda ake samu muka ce lalle ba za a bada su beli ba sai an hukunta su a ƙarshe suka je suka shirya da ƴan sandan da ke aka ba su tsare da wa'annan mutane shi yaji ya je Abuja kamin ya dawo kawai an shirya da su suka bayar da dubu ɗari biyar ga wa'annan ƴan sandan da ke tsare wa'annan mutanen aka saki wa'annan ƴan sandan ba an sake su yayi aji ya dawo aka kamo wa'annan mutanen ƴan sandan da suka sake su bayan an kamo su sai gashe wato matansu sun zo suna roƙon AIG don Allah a sake su sun da kaza da kaza kuma haka aka yi aka sake su amma AIG abin da ya yi shine ya ya kori wa'annan yan sandan daga aiki aka rubuta takarda aka kore su gaba ɗayansu su mutum biyar ne aka kore su daga aiki wanda wannan abun da ya faru ya nuna ma kai tsaye wato hadda 'yan sanda akwai bara gurbin da suka haddasa kinnafi a Najeriya.